samanda sa samanda samanja samanja samanja ai tsallaka ta kudin yaki ki tsallaka ta ga mijinta tsaye baiwa Allah ki tsallaka ta gaskiya ce za ta halinta ki tsallaka ta aka ce ki tsallaka kai Allah sa ta tsallaka wallahi ban san komai ba akai lalibanan gefe akwai mutiya ko tabarya ka ne ko a a a saurara din kawai tsallaka ta tsallaka ta yanzu nan nawa daya tsallaka ta taho tsallaka ta biyu biyu in ban da tsiyarki ta ba ke kika halice ta ba ki raba ta da duniya tsallaka ta hauke miki aka faɗa wallahi tsallaka tsallaka ta don muna shaida juna dole ta miƙe kai miƙe miƙe miƙe ki tashi ai nawa ta tsallaka ne abun ta tsallaka abun ta tsallaka hudu kuma daman ka'ida hudu ne kuma ga shi yarinyar nan bata tashi to ka kuwa wannan baiwa Allah ba ita ce ta kama wannan a'a to ai daman na gaya ma kai ne fa nace fa malam liman ka ja mata aya ko hadisi ka gaya mata cewar ta ji tsoron Allah madaukakin sarki kace ni dauko ta barya yanzu gashi na ɗauko ta ɓure ta tsallaka ta bata tashi ba kaga tabbatin cewar ba ita ta kama ta ba don Allah ki haƙuri ki yafe mu kin gaskiya ce ta halinta inda ke mai ya ce tashi za ta lahi tallahi zargi muka ni dai Allah ya isa tsakanina da ku Allah ya saka mu wallahi tallahi Allah ya isa aka kurin a ce da ni mai ya ce ni ni kuma ba mai ya malam yarinyar nan tana da hawan jini ko ba ta da shi Allah ya isa to samu wulbaro ka samu wulbaro ka kwashi ka kwashi amaryar ka na zan sa ta baro kai mutum ne fara ke ne to in mutum ne ba za ka malam liman samu jaki samu mana jaki mu dora ta jaki to yalla fa dan Allah ki hakuri dan Muhammadu Rasulullahi ki hakuri Allah ne kadar wannan tsautsayi zai ba wani ba wani wallahi kawai da mun dan a tozarta ni ne Allah ya isa tsakanina da ku Allah bai kaga ita ne ta mun Allah shi ma abun kunya har ina ai san da ta kama kai samu ka da Allah Kaka! Kaka! Wane ne? Ya jin murya kamar ta auduna. Kaka! Na'am. Saman na. Kullum na kwanta sai na yi mafarki da kai. Kana cikin daji. Kana ta fafatawa da abokan adawa. Ashe da gaske ne ka tafi soji. Saman jiha. ai mafarkinki ya zama gaskiya audin amma bari ne miki ga soji ƙaramin kurta kenan ƙanana ni soja ne ka duba babban mukamina ya baka audu hmm? a sojojin ma daman kowa da abin da yake yi akwai babba akwai can ƙololuwa akwai tsaka-tsaki akwai kurata alhamdulillah Allah na yi maka godiya Allah na gode maka Allah na gode maka a tarihin garin nan namu ko ɗan banga ba a taɓa samu ba bare soja yau ga auduna ya zama soja tabbas an karya tarihi an karya tarihin garin nan na wuri na gaji Allah ya maka To yanzu mu shiga ciki sai ka sha ruwa ka ɗan huta. A'a kafin nan su nake jikan nan a shigar da ita ciki. Su nake ki zagaya garin nan kafatanin kaf san cewa na dawo na shigo gari kuma na zama soja. Haka Musamman ma a fara da bakin gurin wajen mai gari. Auduna, auduna, Allah ya maka albarka, to bari in kai jaka. Wannan. Wani ma ta yaka. Bari in kai jaka. Sai in ɗauko gelina, sai mu fita. Sai mu fita. Haka zan. Samanja, samanja, Da ina da ina ka ce a fara? Mu fara da gidan malam bala mai attaruhu ɗaya gidan samba mai aski biyu daga nan ina son a je gidan ɗan latiti shi ne ai ko ina kake so audu ni kaina yanzu takama nake da wannan kakin naka mu je amma kafin nan to fara zuwa gurin mai gari to mu je mu je mu je đi ờ, à hey dan kwaɗa na ganye da idanuwa na ki da kaka tambaya sanya ma da kayan sojoji alƙur'ani kin san ke ba mun ƙarya ne da ke in kika shirya in kika shirya wani ƙaryan kamar an yi ruwan sama ya sun da gaske nake miki na ganye da idanuwa na alƙur'an kaina sun wuce hi da kaka tambaya wani auri kuma kan je ba ba tambaya Allah shi in talatu ba zan bi ki ba alƙur'ani ki bani idan na mutu maza su kai ni ba mata ba to ya zaki min haka salan ice ni ce na zo na ga miki na ganhi ido da ido ya ganni yana ta ina yana ta na ga miki yana ta hi da kaka tambayi ki bi su gaba ɗaya wato ni kaina da abin da aka yi wani karan bata Allah taimake ka tun da nake shiga dauji na taka toyi da kafan nan iri kala-kala iri daban-daban babu dajin da ban shiga ba an yi lokacin da idan na bar garin nan ko shaida ne nakan yi wata ɗaya biyu ina dauji ban dawo amma ban taba gamuwa da abin da ya tada min da hankali ya dugun zamani ba kamar na jiya kun san abin da na gamu da shi sai ka fada da idan na shiga dauji kankana hmm. nan sa ƴaƴansa ne jikokinsa ne a a cikin dai wannan karan sarkin aljanu ne ya taho gani gashi da kansa ya ce mun baushe idan nan jajawar baushe na ce na'am sarkin aljanu fa kace kai baushe sarkin aljanu ko kuma to zamba ƙarya ne kai din banza kai din wofi zamba ƙarya ka taɓa shiga daji dan ne sai in gayyato shi in sa ya zo nan din a ah, ah, kuma idan ina nan ai sai mun da ce sai ku kai da zai da shi har da ta kuma Allah ya taimake ka tambaya yaya na ganki da soja kuma lafiya ai jika na ne wanda ya tafi birni din nan shine ya dawo mun ma a soja bayan zai ki ce min yaro ne girma kenan ai mu ne dan wajen sale ne masu kanwa mangul ko shine wallahi wallahi mu ne ina mun eh ran kai daɗe audigara audigara kai ba na son wasa ba na son wannan sunan da ne yanzu ko ka kira ni da kaftin ko ka kira ni da samanja duk kuma wanda ya nemi ci gaba da makamancin furci irin wannan a garin nan ce na yi ƙasa-ƙasa da shi gyara gyara gyara yau wato yanzu yaro samu guri ka zauna samu guri ka zauna tukunna in zauna ai zama sai mata kai ka saba da zama ka ci gaba da zama inda kake wannan gaskiya Ba gare? wannan gaskiya ne indai zama ne mu muna muna fama da zama a zama Allah ya taimake ka dama akwai irin waɗannan tsula tula in mata haka a garin nan tsaleli ya ce gata nan akwai wannan wannan yadda ake a garin nan take domin ta nan gun take zuwa ta wuce kuma wannan tsaleliyar yarinyar Allah ne ya san irin kallon da ta sha a garin nan san ira da shi ka leƙa ka gano mana ina ce an gama Allah ƙayar wani ka leƙo ɗin da ta sai ka gano mana ita an gama kaga ka da kafa ka bata kare ba shashaka tsaliliyar mace irin wannan hai wannan yara ai ma leda kai nake wallahi ba san dai kana san abu ina san shi yawa san so dan maka Allah ya taimake ka amin amin kun ga irin wannan wannan yaren su kuci daliliya kenan to fa ba nan kusa ake samun sa ba haka Allah na ga maka idan irin waɗannan sai ka yi tafiya sai ka je irin a cikin kamar maraya haka a nan ka san mu da ke mun yi tafiye-tafiye iri-iri wani garin in za mu je eh, farautar nan in za ku ce ta gefen wani garin sai ga irinsa a bakin titi suna yawo haka wasu kasu da dan gyautu haka eh. wasu kuma sun rufe su wannan gaskiya ne eh. ai baka sani ba eh. ka san dukkan kare da kare irin wannan ko wani lokaci ko noma suka yi ba zai tasiri ba kuma idan kuna da irin wannan wani lokaci ko san kallon ku aka ba sai an yi ba wannan ta huta komai to kenan mu ganin mu ba ma noman ne ai ba wai ina nan bane su fa wa'annan fa na musamman haka ne na musamman ne haka za ka gansu eh wata alƙaryar wasu akwai kamar ta hmm. akwai wa'annan ba su kai ta ba hmm. ga su nan dai daki daki da wasu ma iya tsoro za ka ga Allah ya taimake ka wato wannan baiwa Allah da kace in bi da rika binta a baya tiriyan tiriyan har zuwa bayan garin nan ina binta a baya a baya na ka ta daga wata bukka ta shige cikin nufin wannan bukar wacce ce nan wata buka ce a gabar da gari duk wanda ya shiga ya shiga kenan sai ta zance wannan yarinya aljana ce idan har in an tabbatar cewa aljana ce idan kuma har in an tabbatar da cewa lallai bukka ta shiga to ku sha kurminku domin kashinta ya bushe sai na yi kasa-kasa da ita na batar da ita na batar da danginta daga garin nan wannan aikinmu ne muna ƙasa bai kamata duk wani abu da zai kawo tarniki da kwanciyar hankalin 'yan ƙasa a ce ba mu aiwatar da shi ku sha mun ku a ah, abin da nake so a haɗa mun mutane mu je gurin to amma haftin idan kai ka shirya mu ba mu shirya ba a'a ah, ka bar mu je ni ma ayakin zan a'a ko da za a je na san kira ya kamata ka zagaya garin nan lungu lungu sako sako nan har jan fulani ka shiga kai ke da cewar in Allah ya kai mu gobe za a fita ba mai sai da shiri za mu sauya musu wurin zama har din ka shirye kace mu ba shirye muka a ai ban ga zama ba ni ma ya kwashin ne ababun Allah ya kawo mana waraka. Shine. Kwarai waraka abin lokaci ne. zo da ajali ba dawowa ina jin Eh, ah, yeah, Ashe zan sake ganin ka? Ashe kana raye? Ashe za ka sake dawowa inda nake? Talatu, talatuwa. Ah, yanzu a ah, eh, kaka, ina ganin ki dan shiga daga ciki, saboda za mu gana da talatu. Zan zo in same ki. Lafiya lau, mm. lallai. Hafsat ce ta zo ta sanar da ni ta ce ta ganka ka dawo ban yadda ba. Hmm. Shi yasa na taho da gudu don in ganka. Yaushe ka zama soja? Ashe dama za ka iya dawowa inda nake? Ai, kin san wani abu talatu? Bukun zuciyata. A koda yaushe sunanki ike kira. Kinga ko ina bacci ko abinci nake ci ko tafiya nake ke babu wani abu na rayuwa da ba na gudanarwa ko nake cikin gudanarwa ba tare da ina kiran sunanki ina taimaka ai san da nake miki kai ke ina barin wuta ma a bakin daga amma ina tuna ki a filin daga ma ana bari ku yi tunanin masoya? Din yaushe. Tun yaushe. Gaskiya ba ƙaramin burge ni kai da ka zama soja ba. Yanzu ka gani a cikin wannan ƙauyen? Hmm. Zan zama abin takama, abin burgewa. Yanzu abin da nake ganin ya kamata shige mu je cikin gida. A'a, ke ka shiga daga ciki. Kaga dama na zo ne in tabbatar da cewa kai din ne ka tau. Aiki nake shi yasa na bari na tau. Yanzu ina zuwa ina karasa aikin zan dawo. Allah. Allah. karɓi wannan kai na karɓa kai ne Saman saman samanja saman samanja eh, kuwa jama'a me gari ya aiko ni ye eh, kuwa jama'a me gari ya aiko ni ye eh, kuwa jama'a me gari ya aiko ni ya ce in sana muku a gobe ne za a yi gangamin taron magance wannan matsala ta satan yara a wannan ƙauye ana gayyata kowa da kowa ya hallara a ƙofar fada. A gobe ne. Kai. Ya kai. Sanarwa nake. Akan me? Akan a gobe ne. Za a gangamin taron gasar shiga. Ana tunanin cewar wata aljana ta yi cikin buka. Aljana. Aljana. Aljana. Aljana. Kutumar. Madalla alamuda. Ah! Hauka tafi jagwa. Ka tsaya mai gari. Jagwa. da jama'arsa sun ji kira sun amsa za su halarci wannan guri ba aljana ba ko ibrit ya ce wallahi sai mun ci uwata matalla ah! wane mai wuyota mu da muke da ayatul kursi akwai batin mi ara alif lallana kuri alif lamara karami mun jaye mi ara alif lamara kunyar ƙarya ina za ki je ni ma ban sani ba daman gurin ki zan je ba damuwa ki je wallahi a haka ina son ki a haka kuma haka zan aure ki wallahi ko in dauko ma ita ne yale ta yarinya ce wallahi aka zan ki ki mu auka tafi wallahi na dauko ta ‘Ya'yan nan lafiya kuke buya? Lafiya na ga yara sun shigo da gudu suna buya. Ta ganni ne na zo gurinta shine take gudu na yin To je kada ka waje turo maka ita. A ba za ta fito ba. A nan nake son mu yi magana da ita. To shi bari in ka maka ita. na, ba fa zan daina bibiyar ki ba, wallahi daman kawai na zo ne domin na ganki. Ina so ki sani ba, ba zan taɓa daina son ki ba. Har sai fahimci soyayyar da nake miki ta gaskiya ce. Kuma daman kawai na zo ne na ganki na ji sanyi a rai Kuma na ganki na ji daɗi. An jiyo mana.

yi haƙuri aka ce, komai na Allah ne, in Allah ya sa wannan shi za ki aura, shi za ki aura, babu wani abu, yi haƙuri, Allah zai wani magani, komai, a homu. hana ni Talatu sai wani kwara sallama nake yi ba iyaka amma ka ƙi ka amsa min sallama na ko ka kula ni tunda ba ni ce a gaban ka ya haƙuri talatu ai kin ga ina fareti ne ina motsa jiki idan kuma muna yin wannan faretin ba ma ji ba ma gani kin ci sa'a ma allura ta bata motsa ba da ta tashi da sai dai mun gare ki allura ta ku ba ta tantance masoya ina ai inda ta motsa ko kaka da take nan sai nake gana gare ta kawai ga baki ɗaya. Kaka? Kinga, kamo min shi. Idan shi bai mangare ni ba ni ana mangare ka. <laughs> Gaskiya ina alfahari da kai. Kuma na ji daɗi dawowanka wannan garin namu. Sannan ina alfahari da kai da ka dawo min a matsayinka na soja. Wannan shi zai bani wani nagarta a wannan garin kuma in yi alfahari da kai. kaga kuma za ka cire min wani razana da yake tattare da ni a cikin wannan garin talatuwa yi abin da ke so fargaba fargaba ta me kuma wannan jagwaman da ya tayar ma mutane hankali a garin nan kowa tsoronsa yake ya zamo mana bala'i da annoba a cikin gari ambatan sunansa ma aka yi kowa gudu yake yi ni kuma na tsane sa ba na son halayyarsa don haka ni ba na son sa shi kuma yana tunanin ya fi kowa shi shi wani ne ni kuma tunda ina da kai kai ma kai na wani jagwa yi mana jagwa ya takura miki da kar ki tira turare fa kaka ki dakata wannan duk abin da ike ji ya zo ƙarshe ka kakkarya mu zan yi maganin sa zan babballa shi saman ya za ki tila tirare ki ce je babbala shi kaga dan Allah dan annabi ka yi haƙuri dan Allah haka ne kaga ba sai ka mammazge min shi ba kawai ka kakkarya min shi yadda dai kuke yi a can Yauwa! Saman jaha saman jaha saman jaha kar ka kuskura ka je kai tabar gaza kenan kaka yawwa a bani ruwa ruwa za ka sha ruwa kuma to bari ne kaga yanzu mu je mu same shi suna can inda suke zama so nake kakakkan lamin shi Yawwa! Saman saman saman